Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Allahu ka taimaki harshen Hausa hantsi leka gidan kowa. Allahu ka taimaki harshen Hausa hantsi leka gidan kowa. Tabaraka zan faɗi sunanka a duk lamarin da na tunkaro. ka ban hikima a dukan baiti da yau na nufaci na jejjero ka sa ta zamo zaki ya zuma a gundukanin mai sauraro abin da ka saba yaman Allah kai mani har da dubun baiwa. Ina ka taimaki harshen Hausa zire ka gidan kowa. Ka ƙara salati ga wanda kiransa yanzu ya ratsa gidan kowa. Muhammadu tare da alayan gidansa gami da sahabbawa. da duka iyaye malamai waɗanda ka ba su dubun baiwa da duk manazarta harshen hausa hantsi leka gidan kowa. Ina muka taimaki harshen hausa hantsi ka gidan kowa. Ina salama a gare ku duka da manya da yara maza mata. ku zo ku ji zanye batun yaran da yayi wa duk yare rata batu bisa hausa da yau ta zamo abin faharin da kaɗan gata kudu da arewa gabas har yamma an riƙe hausa da gaggawa ina ka taimaki harshen hausa zire ka gidan kowa cikakken yare mai asali da tarihi na saye zurfi da ya kafa saiwoyi a ƙasa da ɗa bishiya ta satai ƙarfi, akwai hikima a ciki na saka na kalmomansa akwai kaifi. akan ga ya sa shi a yau duniyar mu ya rasa gidan kowa. Ina ka taimaki harshen Hausa zire ka gidan kowa. Abin sha'awa harshen mu na Hausa ya haɗa duka abin nema. Akwai kyawawan al'adu a Hausa gami da halin girma. da girmama kowanne jinsi gami da rikonsa hannun dama akwai mu da kara ga ladabi da jure rashin haƙurin wawa. mataimakiyar shan hausa zire ka gidan kowa. A hausa ake samun lafuzan da za a iya su cikin sauƙi, a wallafa labaran hikima a yau hudu ba har waƙoƙi. Jama'a salama alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya no ma an tashi lafiya lafiya lau alheri ya wuri da lafiya lau na ga kai bakuwa a wannan zaura <laughs> kwarai kuwa <laughs> bakuwa kin tashi lafiya lafiya? Muna da tare da bakuwa abokiyar aiki a wasu to da fata ke makin tashi lafiya. Mm, haka. To baba muna kamar yadda muka ji a muna da bakuwa. Ga kuma bakuwar rana. Yawwa ga kuma bakuwar rana. Yawwa ta wannan bakuwar Hausa sabili da haka ita ma za mu ji eh, me take tafe da shi. To amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu miƙa gaisuwar fata alheri za mu fara muna da auren raki da za a yi a wurare daban-daban bari mu faro a najeriya a kaduna inda iyalan alhaji gide malumfashi da na alhaji musa usman na rediyo najeriya kaduna murnan daurin auren 'ya'yansu da za a yi wato 'ya'yansu tahir lawal da kuma amina musa usman wadda aka fi sani da ummi za a yi wannan auren ne mako mai zuwa wato a biyu ga watan satumba kenan za kuma yi ne a masallacin Yahaya Road da ke Kaduna da karfe ɗaya na rana to Allah ya sa an yi adace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin summa amin. To sai kuma wannan sakon taya murna zuwa ga Hajiya Maryam Indimi da angonta Yakub wanda aka ɗaura auren su a sati biyu da ya wuce. To muna addu'a Allah ba zaman lafiya da zara'a ɗaya ba. A cikin wannan lokaci ne kuma mahaifinta Dr. Muhammad Indimi shi ma ya yi bikin ranar zagayowar haihuwarsa ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa biki iri-iri kenan eh haka manya-manya kuma yawa <laughs> to muna addu'a Allah ƙara wa baba lafiya da ƙarin shekaru masu yawa da albarka Amin sun amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziya baba na mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aiki wato wurin aikinmu gidan rediyo na talabijin da rediyo na jihar plateau prtbc da aka fi sani mun yi rashin ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan wato dr nancy katu ogun dimu wadda allah ya rasuwa ranar alhamis sai kuma mrs omo sikiola ifinaye ita ma ranar alhamis ɗin tarasa sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mrs yelwa samuel kunhiyop domin rasuwar mahaifiyarta to Allah ya ba mu jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. Amin sabon amin. To sai kuma ta'aziyya zuwa ga wakilinmu Alhaji Rodwan Abbas kuma sarkin unguwar Fadama kenan da ke Accra na rasuwar babban yayansa Muhammad Muktar Abbas wanda aka fi sani da Apapa. wadda ya yi aiki a Castle Osu wato tsohuwar fadar shugaban kasar Ghana kenan tun daga lokacin jamhuriya ta biyu a Ghana zuwa zamanin mulkin tsohon shugaba Rawlings. To Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya ba dangi hakurin wannan rashi. Amin su mamin. da ne dama kula da bai ganin ka ai shi Hausawanci akwai kuɗi Hausawa na gana. Akwai Hausawa a gana. Akwai ilimi akwai sani Hausawan gana. Akwai Hausawa a gana. Suna addu'a suna da baiwa jama'ar ta gana. Akwai Hausawa baba a gurguje bari in je Najeriya in shiga jamhuriyar Nijar in kuma jiri a Ghana. Eh, ai, a'a, ba karamin eh, zango na Eh, wato bari mu faro a Najeriya. Kin kai Niger ki ta tsantsan. Haka? Eh. To bari mu faro a Niger din dan mazan eh, dawo. Eh maza ki bar wurin. Wato bari bari mu faro a Jamhuriyar Niger. Hmm. Bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun Yakubu mai aski garin Badaraka jihar da magaram a jamhuriyar Nijar wanda ya ce a mika mishi gaisuwa da kuma sada zumunci ga Amadu Rufa'i Tawalala da Magaram sai Alhaji Amadu Wanzam garin Malam sai Malam Ja'afaru Badaraka da Mudaha Dogari Badaraka da Ɗayyabu Makeri da rabe mai caji da zan ta so kai ta cewa budaraka amma na ci gaba abu ah, amma kaka ce dan ai ne da Buhari Alhaji Salim Badaraka sai Sanusi Madatai da Isu Ingwal Tudu da Mamman Sani Dauda sai Suhu Madate da Sani Da'u Alaska sai Badamasi ɗan muge Allah ya sa haka ne ko sai Babaye Siniya da Nazibi Ibrahim da Haddadi mai kwafiyatu tofa <laughs> da, da, da hadibi mai kwafiyuta kwamfuta ne koya ne kwamfuta ina ji yake yake so irin kila da hadafi mai kwamfuta ne kila haka ne da eh, kuma Ilyasu Yakubu Digawa sai Ali sarkin yaƙi nima da kuma dukkan mu ma'aikatan sashen Hausa to muna godiya kwarai da gaske to ba daga jamhuriyar Nijar nan da nan na tsallaka makwabciya a Najeriya inda muka je jihar Katsina muka sami wannan gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga haruna muhammad Da shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida usman manika mai ruwa zuntuwa da fa'ilu dan ladi mahuta sai alhaji shafi'u ma dawakin inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad sai albaba famamet sakatare da hajiya abu yar fulani da ke kofar soro da hajiya maryam kasim abubakar iya da hajiya sa'adatu kasim abubakar iya da ke unguwar goruba road katsina sai bello bello da mari da ke rediyo najeriya kaduna da tsahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shiryen gidan rediyo jihar katsina da wasila yusuf goron gida da ke rediyo kana ji ai kana ji wannan duk yan jarida ne yawwa da ke <laughs> rediyo alfijir fm katsina sai san baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da fatar an tashi lafiya. sai kuma wannan gaisuwan a bari ya huce da ta ranar hausa yawwa da ta zuwa ga ainihin yake cewa ba barka da ranar hausa ma ba muka barka sosai ba barka ka dai she <laughs> mu ce Allah maimaita mana abin su ba hmm. amin wannan na cewa gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan VOA e Hausa da 'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da mahmud salihu kauran na moda da 'yan baban yusra gusau da baffa haruna bajuga da baban gida buba fajiwa da fatan duk sun tashi lafiya sako daga naziru abubakar sabo gusau to sai kuma wannan da ke cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga hajiya amina da kishiyarta matan alhaji sule na yashi bajoga da hajiya hawa da gauda mai tuwo tashar mota bajoga da matan malam malam mai zane hula sai kuma matan alhaji umaru bata bajuga da amina da fatima da aisha da matan sani bajigo sai kuma anti grace alheri abdu da matan kwaraikwa da matan hassan albasari fataskum da kuma hajiya gwamma ke kadai gayya ta baba makeri ah, ah. oa hausa gada ah, wannan ba ya kamata sake ɗaukar wani a ƙara karanta eh. me aka ce wai da hajiya gwamma ke kaɗe gayya ta baba ya ko ne voa hausa gada <laughs> voa hausa gada aiko an yi ta hmm, wannan dole a karanta aiko yawwa da kuma matan VOA Hausa da fatan. To Hauwa tana ji ta karba musu gaisuwa. Eh kin karbi a madadin sauran matan. <laughs> Tun da kina nan zanne. Haka ta ce da fatan duk za ku tashi cikin koshin lafiya amin. Sako daga Hajiya Asabe ta Alhaji Haruna Bibi Wayatar Masuwa da Hajiya Mai Riga ta Alhaji Bala Abba dan masanin Udubo. To madalla kamar yadda muke faɗa kullum baba komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabida da haka bari mu garzaya kasar Ghana inda zamu mu dire da wannan wasiƙa da ke hannuna da ta fito daga hannun zaradin Fulasu rijiyar lemo mazaunin Accra Ghana. Mm. Ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri da sa da zumunci zuwa ga Atiku ɗan Yarbawa Barbarejo da tukur PMC Remawa sai Ali Sarkin Yaƙi Nima. da Imrana Madaha Baku. Ka san Madaha Baku baba? Eh, wato Madaha ne mai yabon mai waƙen yabon annabi amma ah. ɗan garin Baku ne. Ai, eh. to sai kuma Nafisa Haruna Ijura sabon layi jihar Ashanti. da Sharifa Sule Ijura sabon layi shi ma jihar Ashanti sai kuma Nana Farida Ababu Kumasi. Ababu? Kwarai kuwa. Sai kuma Farida a babu kuma si. A ah, kai kana gani an kai ka gida kana ta hange. Ina kallon wurin da ah! Edura <laughs> Shi kuwa Yawwa sai da kuma Jamila Ibrahim mai zango ya ce da duka ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da fatar an tashi lafiya. So, muna godiya kwarai da gaske. Ba za mu wuce ba sai na shi. ka burge mu da suma ma kai musu. Sadiya ta bushe, sarkin samarin an kara baba ya abin nan yau a filin labari ba labari zan mu kacici kacici zan muku tunda hawa ta kuskura ta eh, shigo to yawa wai yawa eh wai aka ce wai ba a cikin wayannan mutane goma abokai ne su goma to a cikin su nan wane ne yafi shashanci o oh, dan neman can yawa to yanzu ku har goma fa zan ga muku a cikin su nan wanne ne yafi yafi wauta in ji mai rubutu wai wai hawa da bakano ne da bakano wanda wai eh, yana shi likita ne yana aikin asibiti to shi kenan wai sai ta da mara lafiya daga bacci wai musamman domin ya bashi maganin bacci <laughs> eh, lokacin ba da magani kin san ana kwace a asibiti eh. ana ran kowa an sa lokacin da za a bashi magani kaza magani kaza to shi wannan bai bacci eh. shi ne ya Allah ya bashi bacci na <laughs> likita ya zo sai ya tashe shi <laughs> ya bashi maganin bacci don ya samu ya bacci na bakano kenan Eh, sai kuma ba sakwace wai wanda yake yi wa shuka ban ruwa a daidai lokacin da ake ta sharara ruwan sama. wai. To na uku wai ɗan Fulani ne ya fesa turare a jikinsa a daidai lokacin da zai ɗauki hoto wai da niyyar cewa idan aka wanko wannan hoton zai samu hoton yana ta ƙanshi. To sai kuma sai garin ku Kaduna da kika fito hawa. To wai shi kuma ɗan Kaduna da wani ya sanya rediyo a firij wai domin ya saurari full music. eh saboda yawa da rediyon ya sanyi waka da zai irin cool music da yawa anya dan kaduna ne ko yawa dan kaduna a ah, dan kaduna ku dan <laughs> kaduna ku algama na ce to to sai kuma umma faru da dan kebi Shi kuma dan kebin wai ya ci abinci ne a hotel shi ne ya tsaya ya tsaya ya wanke wanke ya wanke kwano kafin. <laughs> Irin mazan nan ne masu tsafta. Awo eh, masu sa <laughs> aiki. Ina tsaman irin su mata ke son aura. <laughs> A wanda zai je hotel kuma ya ci abinci a bashi ya je ya wanke kwano. Sai kuma ah, babbar bare hawa. wanda shi kuma ya tsuguna zai gaida sarkin garinsu lokacin da ya gaishe a talabijin a wurin wani taro <laughs> eh, eh, eh, saboda tsananin girmamawa To sai kuma dan Bauchi eh, Abdul Wahab. <laughs> Shi kuma dan Bauchi wai ya sa aka aka sha shi irin goge takalmi din nan da eh. yawwa ya biya aka go yawwa aka goge mishi takalmi saboda wai zai dauki passport eh abin da yawwa eh, passport na <laughs> shi ne a'a shi ne shi ne ya a goge mishi saboda zai dauki passport <laughs> wanda kafa ma ba za a nuna ba to ke sai kuma baka tsine dan uwanki har yanzu <laughs> to haruna muhammad katsina shugaban muryar jama'a <laughs> muryar jama'a sai garinku shi baka tsine yana tafiya ne sai ya tuntube da wani abu a cikin duhu sai ya sa hannu ya ɗauka da ya ɗauka ya shishina a hancin shi sai ya ji kashi ne sai ya ce ai ko ya ci sa'a ya ce wai alhamdulillahi tunda ban taka ba ya ɗibo da hannun shi wai na godiya tunda da bai taka ba ai ban gama ba ban gama ba yawwa to sai kuma ɗan gashiwa shi kuma ɗan gashiwa ya je yana da katin irin wannan katin da ake zaren kuɗi ba na eh. banki to kafin ya tafi da aka ba shi katin wai saboda kar ya bankare ko kuma ya ruwa abin nan sai je ya laminating ya sa irin wannan ledan da ake a rufe shi sosai tukune ya je yawa saboda ya bashi kariya ya je yayi yayi yayi ya ciri kuɗi na farko ma da ya ki shiga kana kowa yana abin ya tara layi abin <laughs> ya ki nuna mushi lambar katin ya fita to a cikin wayannan mutanen guda goma wane ne ya fi wauta Baba kai za fara ko ni? Na baki gai. Ni ba kare ba ni fara. <laughs> Na baki na gari. To ni na baki ina kike so. to ni <laughs> malumfashi mal a to dama malumfashi na ba ki malumfashi to aiko na gode an ce dama <laughs> mai aha to wane da ya fi wauta to ni da gaskiya in dai magana wauta ake yi ba san zuciya kuma ba ba mm. san kai eh. a gaskiya sai in ga wannan da ya ce din nan zai ɗauki hoto kuma ya je yana To ta Abdulwahab dan Bauchi kenan. Gaskiya dan Bauchin na sai nake gano. <laughs> <laughs> Yasa hannu ta tsaka shi yake cewa. Da aya alhamdulillah ban taka ba. Ah! <laughs> Ka ji dan garuku dan garuku baba ka ko wanda kace wanda ka zaba. Ni kusan tunani na ya so ya daidai da nata a'a amma wanda ya tayar da mutum yana bacci ba Kano likitan Kano kenan ka kara yi bacci karshe kila daga nan zai can to wanda shi ba ce fa wanda bari a tabo na sanyin nan shi kuma da ake tafka ruwan sama fa ya je ɗebo ruwa a rijiya don ya ba fulawa ruwa to bari mu san ina kara. <laughs> Bari mu na san ina kara. Wannan ai ba wauta bane. Ayo, son fulawa ta kata. Ba ma son fulawa ta abin nan ba saboda dai ina ga yayi tunanin cewa in ruwan sama ya haɗu da wanda ya zuba. Ta eh. yi kila ma a samu wani launi da <laughs> ko kuma kila ba a duba ruwan da shi ya kawo ba akwai dan wasu ɗan sinadarai na cikin kwari. <laughs> Ashe ya ɗauke ku lauya. Ashe na sanyi da ya ɗauke ku lauya. ai ai shi yasa aka ce da yake rana Hausa ce bari a Hausance a nan a ga. Ai kuwa Hausa ta kare. Ai Hausa ta a nan to na ga malama dole na daga mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Wa Sharif. Da. Baba Yakubu Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Malam mai tudin da ya fi gidan duba.